Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Masu bincike a Amurka suna kokarin gano makasudin harin nan da dan asalin Saudi Arabia matukin jirgin saman soja da yake samun horo na tukin jirgi a nan Amurka ya kai inda ya yi harbin kan mai uwa da wabi a tashar sojan ruwa a Florida. harbe-harben da aka yi a ranar juma'a tashar sojin ruwa ta pensacola naval air station ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ciki har da maharin jami'an binciken sun ce wasu mutane takwas kuma sun jikata jama'an sojan ruwan amurka da na bincike sun gano maharin matukin jirgin sama ne dan saudi arabia daya daga cikin ɗaruruwan 'yan kasar waje da suka je tungar ta pensacola domin samun horo sashen labaran nbc ya rawaito kalaman jami'an bincike suna cewa an gano maharin da suna muhammad sa'id al-shamrani da yammacin ranar juma'a kuma labaran fox ya faɗa cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta kama wasu 'yan ƙasar saudiya guda shida na saba da wannan harin shugaban amurka donald trump ya gode wa iran da ta saki wani masani ba amurkin china da ta tsare shi tun cikin shekarar 2016 a wata musayar da ita ma amurka din ta saki wani dan iran masanin kimiyya da aka kama shi a bara a wani sakon twitter a jiya asabar trump ya sassauta matsayarsa da kalamai masu daɗi akan iran yana gode mata akan tattaunawa da ya kira ta adalci wacce ta kai ga musayar fursunoni yana mai cewa za mu iya kula yarjejeniya a tsakaninmu Trump ya daɗe yana bayyana aniyarsa ta shiga wata tattaunawa da za ta kawo karshen rashin jituwa tsakaninsu da za ta zama sabon babi wacce kuma za ta maye gurbin yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin Tehran da sauran da wasu manyan ƙasashen duniya guda shida. a shekarar da ta gabata daidai shugaban na amurka ya janye daga wannan yarjejeniya yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da tsauri sosai a kan iran ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc dan majalisar wakilan amurka davis nunes kuma tsohon babban dan jam'iyyar republican a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa shine da ya yi ruwa ya tsaki wurin kare shugaban amurka donald trump a binciken tsige shi da 'yan democrat suke yi a majalisar amma rahoton binciken tsige shugaban kasa mai shafuka 300 da democrat mai rinjayi a majalisa ta fita a ranar talata a kan kwamitin tattara bayanan sirri ya nuna cewa dan majalisar na california yana da hannu a wannan batun trump da ukraine lamarin da ke dora ayar tambaya akan abubuwa da yake yi a ayyukansa na majalisa. 'yan democrat a majalisar sun fitar da wani faifai da aka ɗauka na wata hira waya da nunis ya yi da lauyan shugaban ƙasar rudy giuliani wanda masu binciken na democrat suka ce shine ya jagoranci matakin cin mutuncin manufofin harkokin wajen amurka da zummar biyan bukatun shugaban ƙasa a siyasance a zaben shekarar 2020 wannan hiran wayan ya sa 'yan democrat a majalisar wakilan suna shakku cewa nunis yana yi wa shugaban kasar aiki ne ta bayan gida adadin mutanen da suka mutu a cikin harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa masu zanga-zangar kijinin gwamnati a iraki a jiya asabar ya karu zuwa akalla mutane 24 a cewar jami'ai 'yan sanda da majiyoyin kiwon lafiya sun ce a cikin harin da aka fara da yammacin ranar juma'a sama da mutane 127 ne suka jikata daga harin bindiga da kuma sukar wuka akwai 'yan sanda a cikin mutanen da aka kashe su an kai galibin wato hare-hare a birnin bagadaza tun lokacin da dubban 'yan iraki suka bazo a kan tituna suna gudanar da bore a ranar 1 ga watan oktoba inda masu zanga-zanga dai suke buƙatar kawo sauye-sauyen harkokin siyasa da kuma kawo ƙarshen tsoma baki da iran take yi a harkokin iraki 'yan bindiga masu tarin yawa sun rufe huskokinsu wanda jami'an tsaro suka ce ba iya gane su ba suka auna masu zanga-zangar a kusa da wani babban dandali tsakiyar birnin bagadazan majiyoyin jami'an tsaro sun ce 'yan bindigan sun shigo ne ta babban titin da ke kai ga babban dandalin a cikin ayarin motoci kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman a kasashe daban-daban sun yi bukukuwan karrama ranar nakasassu ta duniya wacce ake shagulgulanta a kowace ranar uku ga watan Disamba. Ranar wacce ta samo asali a 1992 wani lokaci ne na waiwaye akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a ko'ina a fadin duniya tare da bitar alkawalan da gwamnatoci suka ɗauka akan batun mutunta 'yancin na kasassu a ƙarƙashin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a bana an karkatar da akalar hidimomin wannan rana wajen baiwa na kasassu damar shiga a dama al'amuran al'umma a kowane mataki na neman ci gaban ƙasashe saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin rayuwar wannan rukuni na al'umma a jamhuriyar Nijar. Habibu Abdullahi na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin na kasassu. Rana ce za mu zuwa mai bilan mu gani irin kokari da irin abubuwa da gwamnati ta yi mana da kuma mu kankanmu mu gwada irin kokarin da muka mu kawo na ci gaban kasa ta fannin motsa jiki ne ta fannin eh, ta da rayuwar mu ta yau da kullum ne. Mu alfari kwarai da wannan rana kamar yadda muka alfari da rana ta wannan national da journée national ta fasar kafi. Duniya mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana kuma ka gani nan Eh, babbar kungiya ta fensfa ita ce ta gayyace mu nan ga cikin wani hali za iya cewa ita wannan rana ta bana ta taro na kasassun wannan kasa to sai mu ce cikin babban horin ciki muke sabili da menene horin cikin da muke ciki yau kaya da labarin cewa wannan doka babbar mu ta protection social an kai ta assembly national kuma insha Allah an yi butanta ta huce yanzu abun da muke jira shugaban kasa ne muke jira insha Allah ya sa mata hannu kenan kaga mu gare mu yau babban horin ciki ne gare mu ga wannan horin ciki na wannan rana da aka ɗebe muna kuma ga wannan horin ciki na wannan dokar tamu da muke jira shekarar shekaru muke jira a samu a yi botanta kaga kenan mu ya cikin horin ciki musamman na cewa sai dai mu al'umma eh, shugabanni ne godiya da wannan kokari da suka yi mana sai dai eh, akwai wasu abubuwa kamar na bukatu na rayuwar na eh, waɗanda ake ganin har yanzu ana jan kafa wajen yin su al misali eh, za ka zo sauran bene ga ko kuma wata takara ba za ka samu damar hawa ba yi tanadin matakan da za su baiwa na damar wannan magana ce ka faɗi cikakka kuma ta gaskiya wurin man wuya cikin bakin ciki wannan in muka dibi wannan fanni saboda in muka dibi muka koma baya muka diba tun 2008 convention relative au droit des personnes handicapées Niger ta ratifiyanta tun 2008 yau sai mu ce shekara goma sha ɗai da ƙasar mu ta yi ratifiyanta mai babban bakin ciki shine sai ka zo ka gani yau Eh, kaya ganin kamar da ka waɗi na accessibility article kat shahi na hudu na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention yau ƙasa ya kamata eh, idan ƙasa ta samu hannu to dole na ka'ida na ta yi ta girmama wa'annan eh, abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau ba mu da izinin mu shiga stade in ka kaya gani akwai aburi da yawa da ada escale ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu je mu gubernora mu a cikin region mu nan mai ba da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka eskale ban iyawa ina yan wado da in in waɗe ji ciwo ka gani kaga babu wani wannan fannin akwai abubuwa da yawa in muka riba yau a eh, cikin garuruwa za mu ganin kanibo kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da yawa sun sha fada ciki saboda gutoci idan an ɗebe abin da a ciki sai a bar shi bude kaga yau mutanen mu yanzu sai su fada ciki wannan babban abin bakin cikin muna shine muka nan mu hankalin magabata mu hankalin mutanen mu cewa cewa vraiment a iya girmamawa yau in ka diba prive prive ya bunkasa cikin nijar aya nan kowa ya nan yayin kamfani kowane kuma yayin kamfani yadda gida ma na yaka yin escalier in shirya gida ma ko da mu mun zo mu son mu mu biya bukatar mu cikin wannan kamfani mu hau sama ko kuma hau escalier mu mu biya ko wani bi wurin biyan kuɗi ko wani wani wala ba mu iyawa saboda escalier in ya haƙarin mu sai mun kada mutuncin mu mun koma rairaye a kawa mu samu mu kaga babu ni ci gaba kenan kenan ya abun da muke so to haka su ma masu bukata ta musamman mata ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen hidimomin karrama wannan rana wacce a wani bangare ke zama ranar sada zumunta lamarin da ke baiwa nakasassu damar gabatar da koke-koke akan abubuwan da ke cinye musu tuwo a ƙwarya kamar yadda za a ji daga bakin khadijatu amadu ɗaya daga cikin nakasassu masu wasannin motsa jiki a birnin yamai kun gani mu dai masu fama da nakasa ba mu yi karatu ba ba mu dai nesa ba muna so su kama muna don allah wurin aikinmu su kama muna kamawa ba sadaka muka ce ba amma a taimakon mu iskan sana'an mu su bi muna hanya mun sha gaya musu su samo muna hanya aiki wayanda muke nan gayi mu samu mu saida su kuma duk aikin da ake nan gayi in dai aiki ne wanda gurmu ce iya yi ko makawo ko kurma ko haka tunda su kurma ba su da matsala an dauke su suna ta aikin su wurin makayi ma haka nan na to matsalar rashin karatu da yawanci mu ne mu masu na kasa wurin hannu ko kawa haka mu ne ba musu kamar masu karatu ba sa yawa cikin mu abin da muke so in sun in sun ka kama muna ko muna sa mu yaran mu su yi karatu su ci gaba balle mu yaran mu ni guri na yanzu da duk kokarin da nika yara su je karatu yaro ko bai yi karatu in ba hankalin shi na kwance yana ci abinci sosai yana samu kuma kokaci da yaro wadda kace so in uwarka ko babanka bai ya da hali bai ya yi to don saboda shi ne ina jira ba mu ce su ba su nan gayi muna ha wallahi suna nan gayi muna suna nan gayi iyakar kokarin su me su kara tun da nauyi ne wanda Allah ya dora musu ke yanzu kina da yara wallahi ina da yara ina da yaro hudu ina da yaro hudu wallahi suna lakol dukan suna karatu dukan su suna karatu biyun suna CZM. su ce kuma karami yana son sai dai mai shekara biyu shi dai ne bai shiga ekol ba gina akwai wani tallafi da kuke samu wanda kamar saboda ku dauki dawainiyar karatun yaran ku shi dai ne har yanzu dai ban same shi ba ina ta nema sai dai wurin fami wurin fami masha Allah suna nan ga taimaka muna da wajen yana da wajen uban shi tunda uban shi ma shi ma gurmu ne yanda nace ne uban shi akwai kane na mai taimaka mini sosai wallahi Allah shi mai albarka na gode in yana nan ga jina wallahi shi na nan ga taimaka taimaka mini kwarai kwarai da ya dauki nauyi na shak fen dimo akwai abin da shi kawo mini ban iya gwai da yace kan in gai tsakanin shi da Allah ne me dole na in gai da na ji daji na ji dadi haka nan na shi ma wajen baban su shi ma wallahi akwai mai taimaka muna sosai akwai kaunan ta mai taimaka muna da uwanmu da babanmu duka suna nan ga taimaka muna Allah ya taimaka me kaman wani wiri ne wallahi ba mu samu ba tun da kashi yanzu abinda an ka samu dun baka da kudi ka ce ka biya ma yaranka ba ba basa karatu shi ne muke so muku lalle gwamnati ya ba su lokal mun gode suna nan ga karatu me muna so abin da zai taimaka musu don na ka gani yanzu kur ma ka dauce ko ka sai lokal in baka da metar jida bai yayi ko shi na yi magana da wani metar ya ce sai kenzimil jika goma sha biyar in na ce san dauki metar jika goma sha biyar wata to ina zan hita da jika goma sha biyar wata ba salar gare ni ba to ka ci da yaro ka yi abu kuma kai ina gani bacin ciki in gani dan yaro ko dan makaho yana ja baban suna te bara ko kuwa yana tura velo suna te bara wallahi ina jin ciwon shi in na gane shi ma sai in saya wata rana kuka ma zani tun da na yi so stay in kwal tun da in sun ta lokal sun yi karatu suna zama wani abu in sun zama wani abu mu ko wahalar mu yana rage ya. to masu sauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani shirin idan Allah ya yi. A madadin bakinmu Habibu Abdullahi da Khadijatu Amadu na kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. tawaya halitta daidai a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba hauti to madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali sunana bahauddin abbas mashi chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Sunana Zainab Mohammed Bunanu. Ni shawara na da zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. Sunana Buhari Yunusa Kumriya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba matasa taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a najeriya da murya amurka ta shirya a birnin tarayya abuja Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kuwa shirin domin iyali na yau Alhamis ta farko a watan karshe na shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daga cikin mahalarta wannan taro da sashen Hausa ya shirya domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. akwai matasa 'yan gwagwarmaya maza da mata waɗanda suka ba da shawari kan yadda suke gani za a iya shawo kan wannan matsala ga abin da suke cewa. sunana bahauddin abbas mashi chairman na satya skills acquisition ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi magana ta farko akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban da akwai tribal marks na mutane misali yanzu a ce bafulatani yana da kalangu ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata ƙasa ko wani gari a ganshi da kalangu za a ce kai wannan ba in yamuri ne. ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare bari da sauransu da akwai max na uku uku da sauransu na kowane suna da yanzu duk an saki wannan ɗaya kenan sai magana ta biyu da nake so in yi shine abin nan matakai hudu ne ya kamata matakan nan guda hudu suna da priority kowane yana da girman shi babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da aka yi wanda shine maudu'in da muke magana akai tunda wasu maganganu suna zuwa ana dan kaucewa kaɗan daga ciki babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da aka yi musamman na yara da aka yi dinnan magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana babban priority shine iyaye su ne number one na biyu su ne malamai me yasa malamai suka zama saboda malamai su ne ke tarbiyya yara tun suna kanana su gaidin nasu akan yadda za su tafi da al'amuransu na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki because authority ne a kanta ta san ya al'umma ta suke ya ya kamata ta gaidin nasu da sauransu sai na karshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community community suna da suna da rawar da za su taka a kan unguwarsu a da za ka ga cewa uba ɗan ƙana ko makwabci da sauransu zai iya hukunta yaro in yayi wani abu zai iya ganin yaro ya fito ila karame ba wanda ke jiki gida a samu ki wani jiki amma yanzu abu ya lalace zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba so wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su iyaye malamai gwamnati da community to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura. Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. da ta faɗaɗa wannan aiki na social worker ɗin nan tun da dama akwai ministry ɗin ta hana ɗaukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motan da ta amince da su sannan su wa'annan ma'aikata na social worker ɗin nan dama an riga an san su wanda dama tuntuni tun muna ƙanana ana kiransu malaman ɗa'a su wa'annan malaman ɗa'a ɗin su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen anguwa da irin tarbiyyansu sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara a zube to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kuɗin da za su rinka biya to wannan kuɗin zai kasance gwamnati za ta samu kuɗaɗen shiga sannan kuma su iyaye za su kula da 'ya'yansu ta wajen haka tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka ɗauka sannan kuma shi zai iya ba da report kamar yadda shi ja da ya wani magana akan wace yarinya wani yarinyar da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikin su yadda ya kamata ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su ɗauke ta sai su sada ta ga su 'yan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwanni saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa wannan aikin social worker ɗin su ne watan malaman ɗa'a kenan. sunana buhari yunusa kumriya yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne misali a inda nake zaune a maraba a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar islamiyya karfe goma na safe kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar akwai wanda yake kula da su waɗannan yara in an zo da su su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu to me son kayan ka hausawa sun ce ya fi ka dabara a wannan tasa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai ba haya ya fito yana fitowa kafin ya fito sai zo ya samu yaro ɗaya babu shi an ɗauke shi wannan yaro yaron maƙocina ne aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro akwai wani abu da yake faruwa ta bangaren su na jami'an tsaro don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani ya yi wa yarinyarsa 'yan shekara shida fyaɗe wannan yarinya shi ba wannan aboki na tumatir yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fi na dubu ashirin ba ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira dubu hamsin wanda ƙarshe ma sai ce ice ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa bayan jarin da yake takama da shi yadda yake dan siyan kaya da shi yake siyowa ya siyar ya kai wa 'ya'yansa abin da za su ci wannan sun zo ip wanda kes din yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu duk da yake eh na dan sauka da kan mudu inda muke yi to ina tambaya ne ga shi to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abin zai gagare su slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu akwai wani ba dole wai bawa din in the time bawa bane akwai kes da muka taba yi aka kama wata magajiya yar arewa ce center ce ita ne take recruiting house helps masu aiki za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan za a kawo su a aje su 2-3 years an juya su a yin brainwashing ɗinsu a tuttura su su yi ta aiki gun mutane a nan abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing now back to the issue process da aka bi aka kama dinan kuma we can't compare wannan directly da yellow kaga na yellow shi directly da ita shaidu komai kowa na can wannan an kama wanda suka saya yaran akwai wanda suke da syndicate din wanda in ka je kai prosecuting wayan nan kadai a wayan nan kawai maganan zai kare in akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba don yadda shi ya faɗa da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din wanda aka ba izini wani shi ya ce dubu ɗari biyu ake biyansa ya kawo kowane yaro kaga akwai wanda shi kuma miliyon ɗaya za a shi ya kawo yaron nan cikin miliyon ɗaya ba wannan ɗari biyu so traces din ne it's quite long ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kadai an bar kesin kenan dole a yi digging it might take some time amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue don 80% abin da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba duk abin da aka ji a tura wani yana zaune a ƙauye a can dama turu bai ma san me ake ciki a onitsha ba yana da phone duk abin da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce ba za a verify ba ba za a recasting ba haka muke fama da su abin da za mu iya ɗauka kenan daga wannan zaure da fatan shawarwarin da aka bada za su taimaka wajen shawo kan wannan matsala muna kuma ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga wannan shiri musamman waɗanda suka halarci taron da kuma wakilanmu da ke birnin tarayya abuja da suka jagoranci shirin yanzu a madadin su duka da kuma cibahiro dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su ba. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya da ke ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba.